matsalar ku guda ɗaya ce matsalar ku jahilai ne kai ko kuma in ce kai jahili ne da ka zo kake wani magana gada gwarzo kake wani magana waye an yi menene a gada gwarzo an je an rusa gada gwarzo waye ya rusa gada gwarzo ku da kuka sa a aikin gada gwarzon ku kuka tura a rushe ta domin ku samu gaba da kuke son ku taba mana gwamnatin jihar Kano da ita ku ce wai gwamnatin jihar Kano ko kuma wani daga cikin jagororin gwarzo sun aikata kaza to ai matsalar ku da daƙiƙai ne na ƙara maimaita ku gaba ɗayan ku dakikai ne musamman kai ɗan bulki da kake wannan maganar har kake danganta ta da shugabanninmu. to da daƙiƙi ma irin ku da shugabancin naku ai babu daƙiƙi irin ku babu jaki ƙiƙi irin ku na ƙara maimaita muku jakai dakikai kuma gadar gwarzo mai girma tufuti gwamna zai yi aikin ta insha Allahu nan ba da jimawa ba za a kammala wannan aikin in ma ana zuwa ana wani kullo soke burutu da a ji a matasa domin su je su rusa wannan aiki na gada a fake da gwamnatin mu ta NNPP ita ta yi wannan abin to ƙarya ne jahilan banza jahilan banza ba ku san yadda ma ake zuwa ake haɗa kitimurmurar ba sai ku zo ku haɗo gido ga ku ku haɗo wani shiriri ta ku ku zo ku dinga kiran wai ai wane ne wane ne wane ya kaza to kai matsalar ka da ne ina ƙara maimaita ma babban problem ɗinka da kiki ne su ma da kake tare da su kana taɓa su duk lokacin da aka samu sabani da kai zagin mutane shine ɗabi'arka ka je ka zagi mai gidanka ka ƙara zagin sa su ma sun ƙara karɓar ka to da sannu za su gane da gigi ne kai jahili ne kai sai su daina mu'amala da kai babban abin da yasa suke tare da kai su ma dan dai kusan san makar za mu ce tattar da mu je shi yasa duk lokacin da jaki ya ya to yake ganin daidai yake aikatawa to gwarza ta wuce tunanin ka shugaban gwarzo wanda yake jagoran mu ne mu jigo ne a cikin jam'iyyar mu wani mai matsayi ne a tare da tafiyar kwankwasiya kake son ka taba muhibbansa to da gigi muna ƙara gaya ma ya fi ƙarfin ya dawo mai yamma da martani tun da kai da gigi ne mu mu ne daidai da kai da gigin banza da gigin wofi caccaka kenan da ɗan bulki kwamanda ya fuskanta a hannun wani dan kwankwasiya tun bayan da wato ɗan bulki kwamanda ya tanka musu a ɓangaren wato rushe gadar da ainihin wanda aka fi sani da suna wato sanata barau jibrin maliya yi. wannan dai ya so sama mutane dama ya so sa mutane rai da dama duba da irin yadda aka rushe to amma sai dai fitowar wannan bidiyo na wannan dan kwankwasiya tune ya zo ya yi korafi akan cewa tabbas wannan abu da ya faru musamman ma na rushe wannan gada babu sa hannun wato gwamnatin jihar kano inda yake mai kare gwamnatin jihar kano yake cewa babu su abba kabir yusuf kamar yadda dan bilkin kwamanda yake magana da dai dan bilkin kwamanda ya hito yi magana akan cewa lalle wannan rushe kwada da aka yi tabbas abu ne wanda bai dace ba kuma abu ne wanda bai kamata ba to amma kuma sai ga shi daga bisani wato shi ya fito yana kare wato bangaren gwamnatin jihar kano inda inda yake buɗe baki ke cewa babu sa hannun gwamnatin Kano a wannan rushe-rushe da aka gabatar inda yake mai kalubalantar dan Bilki Komanda inda yake cewa tuni dai wannan yake buɗe baki ke cewa dan Bilki Komanda kaza kaza inda yake aibata sa sannan ya faɗa kalaman da basu dace ba akan dan Bilki Komanda wanda hakan bai yi daɗi sosai ba sai dai an san cewa dama rikicin da ke faruwa musamman ma a siyasar Kano an san cewa a kullum ƙara canza salo take yi musamman ma idan aka kai duba da abubuwan da ke faruwa a yanzu sai dai ana ganin cewa abu ne wanda ya kamata a ce an ɗauki matakin shi sosai sai dai ana ganin cewa ba ƙaramin ƙalubale ba ne idan aka yi duba da irin dambarwar da ke a tsakanin ɓangarorin biyu tun dai wasu ke ganin cewa wannan dambarwar siyasa da take faruwa abu ne wanda ba lallai ba ne ya zo ƙarshe idan aka yi duba da irin yadda tsamin dangantaka a kullum yake ƙara ƙamari shi yasa wasu ke ganin akwai tarin tsarin wato akwai tarin kuskure sannan kuma akwai duba da cewa ya kamata a ce musamman ma mafiya su kwantar da hankalinsu domin kuwa su rumu kaddara ga wanda ya samu nasara sai dai wani jiya ma ya fito ya yi wani sabon bidiyo inda yake mai rantsuwar cewa lallai wato ainihin wanda aka fi sani da suna nasiru yusuf gawuna yana cewa ba zai taɓa yin gwamnan kano ba inda wasu suka kuskuren wannan bidiyo da ya fitar inda tuni wasu suka maida mai raddi mulki inda wani yake magana cewa su ba za su shiga hurumin Allah ba domin kuwa sun san Allah shi ne mai yi shi yasa suke magana akan cewa a yaushe Nasiru Yusuf Gawuna ko Abba Kabir kowa zai iya rasa wannan kujera tunda dai ake ganin cewa babban kalubale ne a ce mutum ya zo kai tsaye ya rantsuwa akan abin da baya da tabbaci ko baya da masaniya akan shi wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ci gaba da cutakarsa, musamman ma a kafafen sada zumunta manta da muhawara. To mi sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka yi mana shiyar wannan bidiyon domin abokananka su samu wannan bidiyo da kuma sannan muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu a koda yaushe Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu.